Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya kaddamar da gasar fasalin tahiyar da harkokin kamfanoni na matasa. Kawancan jam'iyyun APR masu goyon bayan shugaban ƙasa sun kira wani taron manema labarai a yau. Akwai kuma ƙarin bayani kan wani taron manema labaran amma wanda ministan ƙananan makarantu ya kira. A shirin musamman muna ɗauke da rahoto kan wata mata mai gabatar da ayyukan hannu. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau da safe shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kaddamar da gasar fasalin tafiyar da harkokin kamfanoni na matasa karo na farko a Pali da Kongare da kenan nan mai Wannan gasar da cibiyar kamfanoni ke shiryawa a harkashin taken a ƙirƙira domin Nijar, manufarsa ita ce buɗe hanya wajen kafawa da bunƙasa ingantattun kamfanoni da kuma ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar Nijar. masu kamfanoni sama da biyu ne suka shiga wannan gasa shugaban kasa ya jinjina musu dangane da haka. Gabatar da kwamɓalar tafiyar da harkokin kamfuna ga matasa yana daga cikin irin gurin da muke buƙatar cimmuwa domin matasan Nijar, ko ya kasance a fannin ƙirƙiro da ayyukan yi ko kuma samar da ƙirƙira ta zamani ta hanyar ƙara samun kuɗaɗen shigowa a fannin. Wannan aniyar ta shirya kwamɓalar ta hanyar yanke shawarar fita daga bayan wani domin kafa kamfunan ku na cin gashin kanku, dangance da halartar wannan kwambalar kun iya ƙoƙarinku matuƙar gaske da ƙara matsakaimi abinda kuka koya da kuma mayar da hankali da dai sauransu ta hanyar ƙirƙiro da ayyukan yi na girka kamfuna wanda yana farfado da tattalin arzikin ci gaban ƙasarmu. Jam'iyyun siyasa na kawancen APR da ke nuna goyon baya ga shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kira wani taron manema labarai a yau. su mai da hankali ne akan batutuwa uku da suka hada da matakin jam'iyyun adawa da na 'yan ba ruwanmu na kin halartar taron majalisar da rigingimin siyasa sai NDP na baya-bayan nan batun miliyar 200 da kuma kasancewar sojojin kasashen waje a Nishar. Usaini Salatu shine kakakin kawancen. A farko dai ya zama cilas ga hukumar CNDP ta shirya zaman taro a jajibirin duka zaman taron majalisar dokoki. Haka ma shugaban CNDP yana iya kiran taron gaggawa ko kuma mambobin CNDP suna iya kiran taron ko kuma fara minista da kansa ya yanke shawarar gayyatar taron sai dai yana iya aiki wa duka mambobin jam'in siyasar da abin ya shafa goron gayyata. Sai dai 'yan adawa ba sa cikin kwamitin kuma hujjar da suka bayar ita ce wai kwamiti ne da aka kafa a ƙarƙashin jagorancin firaminista. Alhali kuwa ba gaskiya ba ne. Firaminista wanda shine shugaban hukumar CNDP shine yake tattara bayanan abin da taron ya kunsa. Kuma a ɓangaren batun ciki da miliyar ɗari biyu yanzu haka dai zancen yana gaban majalisar dokoki. Muna goyon bayan 'yan majalisa musamman ma masu rinjaye da suka ce za su kama wa gwamnati. Muna goyon bayan su. Nous les encourageons, il faut véritablement le faire. Kakakin kawance na APR ya bayyana cewa yawan sojojin kasashen waje a Nishar ba shi ne matsala ba, matsalar ita ce ba sa jiga aikinsu na kula da tsaro da kuma ba da bayanai. A ci gaba da zaman taron su a jiya 'yan majalisar dokoki ta ƙasa sun tattauna ƙudurin dokar kawo gyaran huska ga dokokin tsarin aiki na majalisar. Shirin gyaran huskar ya shafi abubuwa da dama da suka hada da sabuwar huskar da majalisar take da ita a yau. Shirin gyaran huskar kuma ya samu amincewa da kuri'u 114. Mamman Murtala Mamuda, dan majalisar dokoki a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar MNC Nasara ya yi wa tarnanin Fudai Ahmed da ƙarin haske. Bayan waɗansu kurakurai da muka yi la'akari da su akan abin da ya shafi sabuwar tafiyar siyasa da kuma yanayin abin da ke kai kawo. Domin ƙara musu armashi ne a cikin dokokin kundin tsarin mulki. Don haka muka ga ya dace mu yi wa dokokin tsarin ayyukan majalisa gyaran fuska. Ba wai magana sabuwar haɗin gwiwa ne ba ya sanya za a yi wannan gyaran fuska. A yayin da akwai gungun 'yan majalisa da suka suka kunshi jam'in siyasa daban-daban. To, gungun yana girkuwa ne ta hanyar fahimtar juna. Amma ana an samu katsewar wannan abin ne, wanda ya kumshi 'yan majalisa daban-daban da dokokin tafiyar jam'iyyun siyasa bai amince da shi ba. Don haka anya saboda ra'ayin 'yan majalisa ana iya tauye tafiyar majalisa, to sanin kowa ne akwai nauyin da ya rataya a wuyan mu na wakiltar al'umma. Don haka muka ga ya dace akwai wata kafa da ya kamata mu toshe. Donc c'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a un vide, il faut nécessairement combler ça. Kwamitin shawara na ƙasa ya baiwa gwamnati gaskiya jiya dangane da batun da ofishin ministan kula da ƙananan makarantu ya shigar a gabansa wato na shirin bitar sanin makamar aiki ga malaman makarantu da ke ci gaba da koyarwa. ta hakan minista dauda mamadu marti ya sanar da cewa da farko wannan shiri zai shafi malaman makaranta 'yan kwantaragi sannan kuma ya shafi malaman makaranta na dindindim ministan ya buƙaci malaman da su da haɗin kai idan ba haka ba kuma za a kore su daga aiki ministan makarantun koyon sana'a da ayyukan hannu tijani abdulkadiri na da ƙarin bayani a zo a zamna don a samu sasantawa makarantun su dawo kan hanya bunƙasa ilimi ya tabbata ya kasance wannan sakaci da aka yi muga hanyoyin da za mu bi mu tattauna kenan gwamnati na jidda cewa za a bincike na 'yan kwantaragi za mu harawa da bincike kan wannan 'yan kwantaragi na dubu sittin da ɗaya za a bincike su a gani in sun kware ko in ba su kware ba kuma za a ba da sakamako kuma gwamnati za ta nazarin ta gani wa'annan hanyoyi ya kamata bi domin ta maida su mushe wasanni inda hali ko ku ta ɗauki matakin da suka dace domin kawo gyara cikin bunƙasa ilimi cikin makarantunmu. Ministan bunƙasa ilimi ya ji har ya tambayi kotun koli sun hiddo yau sakamako na shawara na cewa binciken da ake so a yi yana cikin ka'ida. Abu ne wanda za a yi cikin ka'ida kuma za a yi shi cikin aiki da dokoki za a yi shi cikin basu diyyar da kamata a basu. Yau watanni biyu kenan da malaman koyar da kimiyyar fasaha na jami'ar Tawa ke gudanar da yashin aiki. malaman na zargin hukumar jagorancin jami'ar da kasancewa ummal a ba'isar duk abubuwan da ke faruwa a jami'ar sumana amadu malamin koyarwa a jami'ar ta tawa na dauke da karin bayani Malaman da ke koyar da kimiyyar fasaha suna da kundinsu na cin gashin kansu wanda majalisa ta amince da shi. Amma a cikin kundin akwai waɗansu abubuwa da ba a saka ba wanda ya kawo matsala shine wani alawus da ya kamata a baiwa malaman. Abin da ya kawo matsala shine an yi aiki ne da kundi na jami'a Abdulmumuni. Alhali kuwa a cikin kundin babu batun wannan ɗan alawus. A lokacin da muka ga magabatan jami'ar sun ce muna mu kawo musu takardar domin su amince da ita inda sai da tsohon gwamnan jihar tawa ya shiga tsakaninmu a lokacin ne shugaban jami'ar ya sanya wa takardar hannu amma ya ki ɗora hannu akan maganar allowance ɗin inda minista ya aike wa shugaban jami'ar wasiƙa domin ya saka wa takardar hannu amma sai dai shugaban jami'ar ya buga kai da ƙasa ya ki. Daraktan jami'ar na Riko Ibn Ibrahim ya nuna damuwarsa dangane da abin da ke faruwa tare da yin kira zuwa ga ɓangarorin biyu da su sasanta. Koyarwa a ɓangaren jami'ar mu akwai wani ɓangare da malamai na dindindin suke kula da shi. Akwai kuma malamai na lokaci zuwa lokaci da muke gayyatowa. Ganin yadda wannan yashin aiki ya yi tasiri, mun gayyato malaman domin su ci gaba da koyarwa kafin ganin ciwo kan wannan matsala ta malamai da ke koyarwa a fannin fasahar kimiyya. Mu ma mun ji labarin wannan yashin aiki zai ɗau tsawon lokaci don haka muke kira tun daga ɓangaren malamai har zuwa magabata mahalartan jama'ar su zauna bisa teburi ɗaya domin sasanta kowa ya ɗorawa zuciyarsa ruwan sanyi domin amfanin kowa da kowa. Daraktan riko na jami'ar Tawa a hira shi da wakilinmu na Tawa Abdullahi Ausif. To shugaban jami'ar ta Tawa Ado Muhammad yana nan ya mai yanzu haka mataimakinsa kuma bai so ya magana ba a game da wannan al'amari. yanzu kuma wato bari mu yi zancen wannan abin al'ajabi da ya faru a nan larabar da ta gabata a garin balanta na karamar hukumar wato karkarar kokoru cikin departama din tera inda wata mata wadda aurenta ya rabu ta jefa jaririnta cikin salanga bayan da ta haife shi yayin da mutanen gari suka ceto karshen ta ya rasu jiya a asibitin tera amma kafin nan motar ɗaukar marasa lafiya da ta ɗauko shi ta faɗo akan hanyar ta zuwa tera ɗin prefen tera halidu hamadu ya yi ƙarin haske akan lamarin a hirashi da wata tarho da alasan kuzi. Na kira jami'an 'yan kwana-kwana na tera domin su zo su fitar da jaririn daga cikin salanga, inda jaririn ya kai awa ɗaya da waɗansu 'yan mintuna a cikin salangar, inda har sai da 'yan garin suka fasa salangar suka fitar da jaririn da ransa. Bayan karfe biyu mun isa a wurin, inda jami'an 'yan kwana-kwana suka tafi da shinjirin da mamasa da kuma wasu mata biyu a cikin motoci shida sun huce mu. Kusa kusan kilomita biyar ne da tera muka tarar da motar ta shirkice an samu waɗanda suka shirkata. Sai dai jaririn bai yi komai ba. A jiya da dare ne ya rasu a asibitin tera. A cewar likitocin raunin da jinjirin ya samu ne ya yi sanadin rasuwarsa. To, jaririn dai tana asibitin tera yanzu haka kuma a cewa prefen tera tana fama ne da taɓin hankali. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez, tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. adika tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 sai shirin namu na musamman. Albarkacin ranar mata ta duniya, Maryama Kenda ta tattauna da Madam Marcel Fadima, shugabar haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata mai suna Kasai, wadda ta mai da hankalinta wajen ɗinki na saƙi. ta yi ƙarin bayani dangane da wannan aiki nata wanda ta samu ci gaba cikinsa sosai a yau har ma ta zama cikakkiyar mai bada horo ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da muntar muhammadu ya fasara marcel fatima mai shekaru 79 wace kwararriyar likita ce a fannin karɓar haihuwa. Ita ce take kula da wani wurin koyar da ƙirƙire-ƙirƙire na sake-sake da kuma rini ga 'ya'ya mata da ba samu sa'a shiga makarantar boko ba, inda tun shekarar 1990 take wannan sana'ar. A zaune take a gaban wani benci tana lissafi abubuwan da suka gabata duka da tsawon shekarunta a duniya tana da fara'a a fuskarta. Marcel Fatima dai ta ƙware a cikin wannan aiki na yin rini kuma tana son koyarwa da kuma saka wa 'yan mata ra'ayi su ƙaunaci wannan sana'a ta rini. Da farko dai duka matan da muke koyawa wannan sana'a ta sake-sake sun shanye baya saboda suna tunanin aiki ne na maza kaɗai. Amma daga baya sun gane muna samun mata wajen goma sha biyar da muke horarwa daga baya sai su tafi domin cin gashin kansu. Kuma sun gani a wajen taron Fesfako a Burkina Faso Eh, inda mata ne suke sake-sake kuma suke wa maza kwalliya. Marcel Fatima ta ce ba samun ciniki sosai, kuma abokanin cinikayyar su waɗanda mafi yawa 'yan ƙasashen waje ne masu zawa yawon buɗe ido sun daina zuwa saboda rashin tsaro da kuma saɓanin ra'ayi. Yanzu akwai da yawan irin waɗannan abubuwa da muke sakawa, ballantana ma waɗanda suke kwaikwayon abin. Yanzu duka abubuwan da suka shafi gargajiya ba a faye ba su arma makamashi ba saboda ba su da tsada. Sake-saken da muke yi yanzu dai duka kayan China ya maye gurbin su. Mafi yawa masu sayan mu 'yan kasashen waje ne masu zowa yawon bude ido. Marcel Fatima koyaushe a shirye take domin ganin cewa ta bude wata katafariyar makaranta da za ta rinka horar da matasa a cikin wannan aiki na kirkire-kirkiren sake-sake da kuma rini. Madalla da wannan rahoton muka karshen labarin namu na maraicen yau zan barku da Musa Hassan ya wato ya kamku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95 da riko ɗaya gajeren zango. A Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101 da tara gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97 da biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango Difa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango